wani abu ka ci abu a kan nuna abu ya kura shi da nuna na baka ci mura wani abu ka ci abu da wani nuna abu ya kura shi da da nuna ci da sarkin da wani nuna na kara ga amma ba su ba ka ba bi a cikin da nuna wa a cikin da da suna sabon shekara sabon lalle sabon lalle ai na ga da ba da ai ni an maka tubar mai unguwa tuba da kurwa ni da na kai wallahi na kana a da magana tsoro babu na san ba abin da wuce Allah in na samu Allah in na rasa Allah na zo don na yi don mun na yi don ya yi ashirin Allah bai ni'anci ba kuma lokacin da Allah ya ni'anci na ce wallahi wannan ga ma ina yin damar da bisa umarni kawai in bi umarni zaman lahiya zaman lahiya ya bi kai mai gida na ne bai kamata ba ce duk samu karuwa in jayi kai yiwa karatu in ni ya da ni ba dan Allah bane sheke ne ce mu kai mun duk abin da ake kai ka sani wallahi in ba ina kana ba kungiya duniya ba san kungiya take nema abin da kake nema kuma mun yi faɗa mun shirya mun yi faɗa mun shirya kuma shirya ba mun ba a yi faɗa ba a shirya in ba a yi baya daɗewa idan na yi ma budurci ni ba ɗan halal bane shege ne amma in ba irin kana kuma ba ganin dabban kana ba kai ka san dabban gasa sai dai kalla ga wani. amma babu da zan yi wallahi dole ko babu daɗi ka sani a komi kayan ma abin da mahaifina shi ta ce ya haye ni amma kayan ma abin da ba wacce ta kai mutum da kai ka buƙata ta mani ka so sami inda ɗan ƙurjina yake mani gayi gayi kasan halin na binta angon hindu zuma ga zaƙi ga harbi. kai ba daidai ba ka fi son ai daidai na binta angon hindu zama da kai sai haƙuri maciji ko ka san uban mutum ka ne mai faifai na binta angon hindu in ka yi shekara dubu kana dambe gidan ɗan ko kanawa

garbe a yi gari a waje dan dole ka ƙara hankuri ka san babatun mutumin namu da zara ya tashi yana lokacin da ina bako da ɗan limfi da yayi sai in ta jintu cikin zuciyata sai na koma gefe na yi karatun tanadu na ce wannan in bishi sai ya kashe ni ga banza na daina yanzu in ya shekara dubu yana babatu ba abin da ya dame ni aiko ka ga mun zauna lafiya muna godiya gare ku maza da mata babba da yaro kowa muna godiya gare sa Ali Adam Bello sai kai hakuri da yan dambe ko ba ka bane kai ne sarki 2022 to Allah ta ka riko ba ba ciki ko ba haka bane mu ma ba akan mu ya fara tashi ba dole ne sai ya tashi kai ba ko ba ka wani Allah ta ka riko sai kai hakuri da mu Wallahi don ba su gane yawon mota wallahi ido ku sabuwa ku ba bayan Allah da shi ko take kowa ya ta magani a kasa har yanzu mu ya dace masa ana sanya alheri a ne kanan gando wannan naira dubu daga hannun baban ba abba dangarama ya saboda asuwajin baba ya baka ɗari biyar ya ban ɗari biyar dattijo mai hannun matan na daren ne na tsirkadar ko kan kanka ya dace alhaji baban gida ka tukan babalwa kaji mai hannun matan na hannun ka ba ka rama ka bai ma kowa to wani yaya da atm din shi mai suna isiyaku abdul mutallib atm na abdul mutallib idan ya zo ya मुना ऊपर न बोलो अल्लाह से बोलो यही बोलो बात ये बोलो ये बोलो दसूर कैसे बोलो बात को पैसा वो इन्हें वो

bangaren arewa dan fulanin bagon sani ne mutum dan fulanin bagon sani ne mutum kukai kanyala arewaci ne fari garbi jiran wando ya shi nan yana arewa sai sani dan fulanin sani to sun alƙalin wasa femi ya raba a wannan dambe zaka tsakanin dan fulanin bagon sani mai maciji da dan yalan arewa dan bagon sani mai maciji shine dan yalan arewa kuma wato dan bagon sani mai maciji shine dan bagon sani mai maciji kai shine wando na jeans dan yalan arewa kuma shine fari wando ya fi hari ya so biyu dan fulani ya fi hari ya so biyu dan pelan untuk awal sari dan pelan untuk awal sari sedangnya lah hariwa wanda ada jirat dan nyala gula dan pelan untuk dan fulani fulani ayyar ba Dan dan dan Fulani. kaga wannan naira ɗari biyar ne arewa dan fulani yalan arewa dan fulani yalan arewa dan fulani dan arewa dan arewa dan arewa dan fulani bagon sani dan arewa dan fulani bagon sani dan yalan arewa na arewa wannan la haula wala quwwa yau duka daya wallahi duka da daya yawa dan fulanin babu sani ne wallahi duka daya mar duka daya mar wallahi duka da ya sumar da shi gajin ana gane sa, ana jan gashinsa ana taka kafarsa duka daya da fulani aka yi la haula wala quwwa wallahi tallahi wallahi dan yalo ya duka daya duka ne tale ma wallahi ya kuma da la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi ga ta haifa ta kado ba wallahi bai farfado ba hayyan inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi bai dawo ba bai dawo ba a wannan dambe dan fulani ya yi dogon suma wallahi dan fulani ya yi dogon suma a wannan dambe a yanzu bai dawo ba duka ɗaya ɗan yalo yamar duka ɗaya katal ɗan yalo yamar har yanzu bai dawo ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah hannu ba kyau wallahi hannu ba kyau dan fulani ko bai dawo ba yanzu wallahi ba dan fulani bai da yin dan fulani bai da yin la ilaha illallah wallahi dan fulani ba yin bai dawo ba dan fulani fa ya dogon suma dan fulani fa ya dogon suma da dan yalo nan ya je ya kani kantin sa ga dan yalo nan ya je ya kani kantin sa dan yalo gashi nan wallahi dan fulani bai dawo ba yin an ja gashi an ja ko ina amma dan fulani shiru hayin wallahi dan fulani bai da ba yanzu wallahi dan fulani bai da ba dan fulani fa ya suma a wannan dambe dan fulani fa suma ta yi nisa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi dan fulani ko suma yi an yanzu dan fulani bai da ba muna ga muku wannan irin dambe ne da kuma ta ta mu damban mutane da ke youtube dan pula ni biar dua orang suma la ilaha illallah dan pula ni biar orang ni mati ya itu buat tepia wallahi dan pula ni itu buat tepia ba inna lillahi wa inna ilaihi raji dan pula ni buat tepia wallahi dan pula ni buat tepia dan pula ni biar ini sakai kai dan pula ni biar ini sabah wallahi dan pula ni biar ini sakai wallahi dan fulani ya yi nisa wallahi dan fulani ya yi nisa an ɗauke shi wallahi an dauki dan fulani wallahi an dauki dan fulani dan fulani fa ya tafi wallahi dan fulani ya yi nisa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi dan fulani ya tafi